الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa mahalarta wannan karatu ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma kamar kowace ranar juma'a tsakanin magriba da isha'i Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma da ke nan cikin garin bauchi don ci gaba da karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi da aka fi sani da suna sahihul bukhari واللفر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته وتغمده الله بواسع رحمته آمين يو منا أشرين دبير قوتا وشدا قول منزون الله دقا مكة زوا مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya yi daidai da ashirin da shida ko kuma 60 ko 56 ko ga watan mutanen boci ko 26 ga 26 25 na ga watan ah, hudu shekara ta 2014 a jerin shekarun da ake lissafowa daga gumakan girigori na kasar girkawa kamar kullum za mu tashi kan babin da muka kwana a kan satin da ya gabata babin mai taken babu salati ilal za babi da zai yi bayani a kan matsayin kafa sanda a mai da ita sutura a sallace ta ma'ana a yi sallah tana gaban mutum kun ji dai a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli ilal haraba ko alharba to da alharbatu da al'anaza da al'asa dukansu nau'i ne na sanda sai dai malamai sukan ce wasu daga cikinsu irin 'yan sanda ce mai gwafa a kanta amma dukansu sanda ne su قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضع فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها أنكر بعد آدم ابن أبي إياس daga shuba ibnu hajjaj ibnu wardi al-ataki abul bistam al-kufi daga auni ibnu abi juhaifa yace ya ji babansa abu juhaifa sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kwatsam sai ya fito mana bilhajira lokacin da rana ta riga ta yi zawali ana tsakiyar rana utiya bi wado'in fatawadda sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ruwan alwala fatawadda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi alwala ashe a ɗebo ruwan alwala a ba ma wani ba girman kai ba ne ba kuma in ya ɗebo da kansa shi ma ba za a ce ma'ana ya wulakanta kansa ba wato dai a ringa ɗaukan abubuwa da sauƙi wa salla bin adh wal asara sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi mana sallar zahar da la'asar wa baina yadayhi anaza a lokacin sallar la'asar da lokacin sallar azahar din duka manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya sanya wata 'yar sanda a gabansa ya kafe ya mai da ita sutura wannan ya faru ne a lokacin da suka yi tafiya domin hali ne na me na tafiya ba a taɓa rawaituwa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci a ce in zai yi sallah sai ya kafa sanda ba ana nufin fili ne tarwal filin Allah ya zamto cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama. ya kafa sanda ya yi sutura da ita wa ma'ana ida wa wal mar'atu wal himaru yamurruna min wara'iha da mace da jaki suna wucewa ta bayan wannan sanda abinda wannan gabar hadisi ke karantarwa eh, ita ce wato in dai ka kafa sutura duk wani abin da yakan iya yanke maka sallah in ya bi ta bayan suturar shikenan babu abin da ya safi ka ko mutum da aka ce ba a so ya wuce ta gaban mai sallah in mai sallar ya kafe sutura shi kuma sai ya bi ta bayan suturar babu komai akan mai sallar babu komai akan wanda ya wuce din wato anan gudun sai abu haifa ya ce ba ma waye mutum ba ba waye mutumin da yake shi wato abin da aka hana shi kawai shine ya wuce dan wucewa kawai aka hana shi amma in ya wuce baya yanke sallar yanzu misali dan wani ya wuce ta gabanka ko ya shiga tsakaninka sutura ko kana sallah ya wuce ta gabanka babu sutura ba za a ce sallar ka ta baci ba amma dai kana da laifi shi ma kuma yana da laifi amma da za a ce kare ko jaki ko mace su wuce ta gabanka to da sun bata maka sallar baki daya to hatta su idan an kafa sanda in sun wuce ta gaban mai sallah babu komai a kansa insha Allah ku biyo mu bashi zance akan hada mace da kare da jaki a yi musu hukunci daya yana nan zuwa nan gaba a cikin hadisin Aisha da ke nan gaba insha Allah قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا شاذان قال عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا أكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة wannan hadisi daga Muhammad ibn Hatim ibn Bazi' daga Shadhan daga Shu'ba ibn Hajjaj daga Ata ibn Abi Maimuna ya ce ya ji Anas ɗan Malik ɗan cikin gida a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙala ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan kharaja li hajatihi idan ya fita dan biyan buƙatarsa tabi'tuhu ana wa gulamun ni da wani yaro ɗan uwana sai mu raka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. kamar yadda ya zo a ruwayoyin da suka gabata tun a babin alwala wannan yaro shi ne abdullahi dan mas'ud sahabi shi ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin sahabbai masu ƙananan shekaru wa ma'ana ukaza aw asa aw anaza mun san manzon Allah sallallahu alaihi idan yayi alwala sai kuma sallah saboda haka muna rike wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan sanda da ukaza da asa da anaza duka sunaye ne na sanduna illa iyaka sanduna ne daban-daban kala-kalar mai sanduna ne kusan sanda akwai mai gwafa akwai mai lankwashashen kai akwai kokara akwai akwai akwai akwai ina tsammanin wannan sai dai fulani ne za su yi bayanin kalolin mai sanda su ne masu yawo da sanda wa ma'ana idawatun kuma tare da mu akwai yar butar da muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza faraga min hajatihi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama biyan bukatarsa na walnahul idawa sai mu miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yar buta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsarki a wasu ruwayoyi har ma zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi dukan waɗannan hadisai jawabi ya gabata kansu baya da hukunce-hukuncen da ke cikinsu a lokacin da muka yi bayani kan hukunce-hukuncen ruwa da alwala muhallin shahid a cikin wannan hadisi cewa sandar ba saboda sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a filin da yake tarwal filin Allah ba ya yin sallah ba tare da ya sanya sutura ba shi ya sa suka tanada dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da suka san zai bukata wannan yana daga cikin wato kyakkyawar wato iya zamantakewa da na gaba ya zamta cewa idan ka san abin da yake so ba sai ka jira ya ce maka kawo ba sai ka bashi domin yan uwana mu sani cewa bin na gaba bin Allah ne ba wai hadisi bane ba amma gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar abi iyaye ya karantar cewa hatta abokanan iyayenka masu ma ka girma masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa minal birri an tasila wudda abika yana daga cikin biyayya wa Allah yana daga cikin biyayya wa iyaye an tasila wudda abika wanda ka san babanka na sansa na kaunarsa wanda ka san babanka na girmama shi abokinsa ne shi ma ka ringa ba shi matsayi wallahu ta'ala a'lam babu suturati bi makkata wa ghairiha babi da zai yi bayani shin sutura da ake so mai sallah in zai yi sallah ya so ya sanya sutura wannan ya shafi sauran garuruwa ne banda maka ko kuma hadda maka wani zai ce to me yasa aka kawo wannan zancen farko kun san yanayin maka musamman lokacin umra da aikin hajji yanayi ne na cunkoso yanayi ne na dandazon dan adam yanayi ne kuna ganin yadda in baka yi wasa wata rana ma za ka yi ruku'i ne a gadon bayan wani ka yi sujjada a gadon bayan wani shin wannan hukunci na sanya sutura ya shafi sauran gurare ne banda maka na biyu akwai wasu riɓa hadisai da suka zo suka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗagi cewa ba dole sai an sanya sutura ba in mutum na masjidul haram inna masallacin ka'aba inna masallacin maka ba dole sai an yi sanya sutura ba saboda ad-daruratu tubihul mahdurati amma haka lamarin yake mu bi imam al-bukhari mu ji zai kai mu zuwa ga hukuncin da yake na daidai daga wannan hadisi قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن الحكم قال عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونسب بين يديه عنزة وتوبع فجعل الناس يتمسحون بوضوئه أنكر بعد سليمان بن حرب wani babban malami malami imam bukhari wani malami mai tsantseni wajen ruwaito hadisai yace haddasana shu'ba shu'ba ibnu hajjaji ibnu ward ibn al-ataki ne malamin suleiman bin harba a wannan hadisi shi ya karba daga alhakam shi ne alhakam ibnu nafi' shi daga abu juhaifa sunansa ya gabata قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة منزون الله صلى الله عليه وسلم وتلانا يا فتو من بايان wato alhajira bayan rana ta rigaya ta yi zawali wannan a ɗaya daga cikin tafiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zuwa garin Makka ne ko dai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je umratul qada ko kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je fatu makka ko kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je hajjatul wada hajjin bankwana domin zuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zuwa garin makatun tun bayan da ya hijira sau hudu ne akwai sulhu hudaybiya wato ghazwatul hudaybiya ko bai a turbuwan ko sulhu hudaybiya duk abu ɗaya ne wasu abubuwa ne da suka faru a lokaci guda wannan zuwan manzon Allah sallallahu ya je da niyyar zuwa ya yi umra kamar yadda ya yi mafarki cewa gashi yana zagaye ɗakin Ka'aba kamar da ƙur'ani ya ba da labarin haka laƙar sadaka Allahu rasulahu ruya bil haqqi da لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين أما قريشا وسكهنا منزون الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura aka yi yarjejeniya da shi ya yanka abin da ya zo da shi na hadaya ana kirga wannan a matsayin umra da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya domin tun da dai ya riga ya yi iya abin da ya yi sauran Allah zai me zai iyar masa wanda ya kirga wannan a matsayin umra to yana gani ana ganin manzon Allah yayi umra hudu kenan a rayuwarsa bayan yayi hijira umra ta biyu shine da shekara ta zagayo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yi ana kira ana mata take da umratul qada sai kuma lokacin da aka zo fatu makka nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umra sai kuma lokacin da aka zo ah, fatu makka ko sulhu biya. hajjatul wada lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjin sa na bankwana nan ma manzon Allah sallallahu alaihi ya yi umra to wa ɗaya daga cikin tafiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi har ya shiga garin Makka ɗaya daga cikin uku ne ba hudun ba banda dai sulhu da biya ko san wannan bai shiga garin Makka ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla bil batha yayi salla a gurin da ake ce masa al batha ko da yace al batha kamar yadda malamai suka yi ta bayani akan fasararsa shine gurin da yake mai yashi gurin da yake ko gurin da ruwa ya wuce ya zamto gurin ya yi tubus yadda idan wato kura dabba tana takawa ba za a ringa jin motsin kafata ba zaka allazi ta'rifu al-batha'u wat'atahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haramu هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت وبجده أنبياء الله أنبياء الله قد ختموا كما عند وانا daga cikin mawaka yake faɗa wannan na fassara wannan waka kwanakin baya ba sai na saki fassarawa ba yanzu az-zuhra anan gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallan azhar wal asra da sallan la'asar raka'ataini rakawai guda biyu wa nasaba baina yadayhi anaza wa tawadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kafa sandan sallallahu alaihi wasallama sai kuma ji alwala ashe sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gurin sallarsa ya ta gurin sallarsa sa'an nan sallallahu alaihi wasallama ya je yayi alwala muhallin shahid anan gurin a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan sanda al a ina batha take a garin makka ashe a garin makka ma ana so mutun ya sutura saboda haka ba gaskiya bane ba hadisan da suke cewa a maka ba dole sai mutum yayi sutura ba ba dole sai mutum yayi sutura ba sai dai kun san yanayin irin aikin haji ko yanayin irin na umra in aka samu dandazo da cunkoson mutum to nan kuma sai mutum ya iya abin da zai iya yi sauran abin da ya gagale shi Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki masa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha faja'ala an-nasu yatamassahuna bi wudu'ihi sai ga mutane sun zo sun bebeye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kewaye shi ɗan abin da ya rage na sauran ruwan alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suna ɗauka suna shafawa a jikinsu suna neman albarka da abin da ya taɓa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun faɗa sun nanata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaɗai ake yi wa haka wani wanda ba manzon Allah ba yi masa haka kuskure ne bayin Allah ba a ga sahabbai suna yi ma wani ba ba a ga suna yi wa abubakar ba ba a ga suna yi wa umar ba ba a ga ana yi wa usman ba khairul huda huda muhammadin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyina wanda ya bar sunnar manzon Allah ya yi watsi da tafarkin sahabbai da tabi'ai wannan ya bata wa may rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi mata walla wai menene laifin na bi manzon Allah na bi tafarkin sahabbai na bi tafarkin tabi'ai da qur'ani ya yabe su hadisi ya tayabe su khairun nasi umma qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum sanan kuma a samu yan baya summa yati qaumun yakhununa wala yu'tamanuna wa yasharuna wala yastasharuna wa yadhharu fihim siman ayu lahmin nabata ala sufuti fannaru awla bihi babu salati ilal ustuwana babu da zai yi bayani akan hukuncin mutum ya salla yana fuskantar gimshiki ko gim yake ce masa fila wani hausa ne ina so mu dawo duniyar hausa ne wa fila turanci ne eh, ginshikin masallaci ko ko gwafar da ake kafawa don tokare wato rufin masallaci shin akan iya ɗaukanta a matsayin sutura ko kuma sutura sai abin da mutum ya kafa da kansa kawai wa qala umaru almusalluna ahaqqu bis-sawari min na ilaiha sayyidina umar dan khattab sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya ce yi koyi da shi iqtadu bil ladaini min ba'adi abi bakirin wa umar ya ce almusalluna masallata a masallaci a haƙƙo bisawari su suka fi cancanta wato siriki riƙi filas ko ginshiki ma'ana nasu ne minal mutahaddisi ne ilaiha saɓanin waɗanda akan waɗanda suke jingina ma'ana tsakanin waɗanda yin an idar da sallah suke jingina a jikin ginshikin masallaci ko fila ɗin da ke cikin masallaci suna surutu ko suna mitin da waɗanda za su sanya ta a gaba su mai da ita sutura su yi sallah suna kallanta wai wajen shiki ko filar tawace ce wane ne ya fi cancanta ta zama tasa mai zama ya yi taɗi ko mai sallah sai ce al-musalluna a haƙo bisawari min al nan. wannan zance na imam na sayyidina imam umar ko sayyidina umar Allah shi kara masa yadda imam bukhari ya kawo shi mu'allaq lakinnahu wasalahu abubakar ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba ya kawo shi da isnadin sa cikakke a cikin littafin sa al musannaf daga hanyar wani tabi'i mai suna hamdan wara'a umaru rajulan yusalli baina ustuwanataini fa adnahu ila sariyatin fakala. salli ilaiha sayyidina umar kuma wata rana ya ga wani cikin mutane yana sallah amma tsakanin filoli guda biyu maimakon a ce ya sanya fila din a gabansa ya mai da ita sutura sai ya samu tsakanin fila da fila kawai sai ya mai sai ya shiga nan ne ya ɗauka a gurin sallah fa'adnahu ila sariyatin sai sayyidina umar yana cikin sallar sai ya ɗan kama shi ya jawo shi ya kawo shi kusa da fila yanda ya sanya filin a gabansa faƙala ce salli ilaiha ka yi sallah kana fuskantar ta wannan ma abdurrazak ibn humamin sana'ani ya kawo shi littafinsa al-musannaf daga muawiya ibn qurra daga babansa qurra wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yan uwana hadisi na gaba qala haddathana al-makki ibn ibrahim قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلامة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها المكي بن إبراهيم كبرنا نفرأمك أقدم شيوخ البخاري المكي بن إبراهيم daga yazid ibn abi ubaid yace kuntu ati ma'a salamata ibn al-akwa mun na kasance wani lokaci mukan zo masallaci tare da salama ibn al-akwa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahara da gudu wanda ake cewa yakan buzo mu da kafar sai ya kamo shi fa yusalli inda ustuwana amma idan ya zo sai ya sallah indal al'ustuwana a daidai ginshikin masallaci allati indal mushafi ginshikin da a nan ne ake ajiye alkur'ani a nan ne ake mi ajiye alkur'ani ashe daga nan za mu samu halaccin ware wani guri a masallaci a ringami jera alkur'ani ashe alkur'ani tun a da akwai magurin da yake da shi a cikin masallaci malamai suna cewa wannan alkur'anin shine wato alkur'anin da sayyidina usman ya sa aka sake kwafa aka raba shi a garuruwa daban-daban kamar da zo a cikin sahihu muslim cewa fayusalli inda sunduƙin ladhi fihi al sai ya yi salla a gurin da akwai katon akwatin nan da aka ajiye alƙur'ani a cikinsa kusan a lokacin babu wadatar takardu babu wadatar alkur'anai kamar yanzu alkur'anin guda ɗaya ne a garin madina in an samu saɓani cikinsa ake dawowa saboda a warware sai dai kawai yana nan a mutane yana nan a mutane amma a rubuce babu shi da yawa a hankali abubuwa na yana ƙara samun ci gaba abubuwa na bunƙasa har yanzu alkur'ani ya zamto adadin wanda ke rubuce ya fi adadin wanda ke kwakwalan mutane yanzu da alkur'ani da ke rubuce da wanda ke kwakwalan mutane ya fi yawa ba na tsammanin cikinmu nan akwai wanda gidansu babu alkur'ani ko akwai amma ina da tabbacin cewa kowa daga cikin nan ba kowa ne ya haddace alkur'ani ba cikinsu akwai mi akwai ni faƙultu ya aba muslim sai ya ce ya baban muslim أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ناغنك واتوكنا ƙoƙarin ko bin ƙwaƙwafin sai ka yi sallah a gindin wannan ginshiki ko a cikin ginshiƙan ba nan ne na ga kafuna cewa sai ka yi sallah a gindinta kale ce kai فإني رأيت النبي ya الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها yace saboda na ga manzon Allah sallallahu na lura da shi shi ma ya fi yin sallah a gindin wannan ginshiƙi ko a cikin ginshiken ma na fi ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi sallah a nan gurin ƴan uwana wato addinin musulunci abu ne mai sauki in aka taɓa ka me yasa kake yin haka sai ka ce me alqur'ani yace nayi saboda mai kai kaza na ga manzon Allah ko na ji manzon Allah ko alawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me nayi yi shi in kai haka huta amma idan ka ce kai ba za ka yi wani abu ba sai ka gano cancantar yin wannan abu a kwakwalwarka to ka sani cewa man ja'ala dinahu urbatan lil khusumati akthar tanqula duk wanda yake shi alkwadinin sa yana wasa da shi sai yana amfani yana yana yana abun musu ne ko abun tattaunawa ba wai kawai shi bi yake yi ba ba wai kawai shi ina da sunnar manzon Allah na da aikin manzon Allah na da umarnin manzon Allah ba shi sai in ya tattauna ya hanga ya leƙa ya kallo ya lura ya ganin ya gaban ya ce zai alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya yaba wasu mutane a farko farkon alkur'ani cewa su ne na yu'minuna bil ghaibi waɗanda suke imani da abin da aka ce musu akwai shi duk da cewa basu gan shi ba basu ga wanda ya gan shi ba basu taba shi ba basu shanshane shi ba basu gan shi da idanu ba basu dungure shi da mai jikinsu ba amma sun imani da shi haka ake so musulmi ya zamto wato ba wai mun ce musulunci babu wato amfani da hankali ko bulin addini ne wanda babu ruwansa da wato hankali ba kawai tilas kawai cewa ake mutane sai ta bi rududu a akwai hankali a cikin musulunci amma abun farko shine mutum ya sanya cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika faɗa musu na rantse da ubangijin ka ba su yi imani ba hatta mu ka ko hatta yuhakimu fi ma hatta ka fi ma shajara bainahum har sai sun mai da kai mai hukunci cikin abin da ya faru na jayayya ko na sabani tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan in ka ba da umarni ba sa jin kaikayi ko damuwa a cikin mai zuciyarsu wa yusallimu taslima suna miƙa wuya miƙa wa Allah sun yamma a cikin su قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان قال عن عمرو بن عامر قال عن انس قال لقد رايت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الصوارع عند المغرب قبيصه ابن عقبه الكوفي دغ سفيان ابن سعيد الثوري دغ عمرو بن عامر دغ انس بن مالك الله شكرا ما سيدا يشي لقد رايت كبار اصحاب النبي sallallahu alaihi wasallam na ga manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sahabbai ma akwai me akwai manya ko cikin sahabbai ma ba me ba ba duka daidai suke ba ai ko cikin annabawa ma ba duka daidai suke ba tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum fawqa min ba'd min darajat haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa hakan nan annabawa ma Allah ya ɗaga wasu akan wasu ya ɗaga wasu me akan wasu saboda haka duniya ba ta zamtowa duka kowa daidai yake ba sai an samu mai mulki sai an samu mawadaci sai an samu talaka sai an samu lebura sai an samu mai gadi sai an samu ɗan kasuwa hakanan kowa kuma da irin gudunmawar da ke rayuwa bake bayarwa a rayuwa ba kuma wanda zai iya yin rayuwar ba tare da dan uwansa ba kamar da ibnu khaldun ke faɗa cewa innal insana madaniyun bi tab'ihi dan adam wato his social mutune abu a halitta ne baya iya rayuwa dole sai da me sai da gudunmawar wani bangaren sa kibara ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya inda al-maghribi yabtadiruna suna rige rigen kama ginshiki gabanin sallar magriba suna rige rigin kama mai ginshiki Allahu akbar ashe irin masu rige rigen kama guri a masallaci mai ba laifi wani ba kama guri a masallaci mai rige rigen kamawa amma abin da yake laifi shine a ware wani guri a masallaci a ce wannan na wane ne haka ne ko ka kama guri ka ce ba wanda sai zauna a gurin sai kai in ka tashi sai wani ya matso malamai suna cewa duk mutumin da ya ware wani guri a masallaci ya ce wannan nasa ne ya shiga cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa man a mimman mana masajidallahi an yuzkara fiha wasa a fi kharabiha ya bana kamar yana kokarin wato bata wani guri ne ya san ya mai da shi bai da amfani ma masallaci ba na kowa ne ba na Allah ne wa anil masajida lillahi falata da ma Allahi ahada wannan kuma baya hana cewa in akwai wasu mutane masu daraja masu mutunci sun zo masallaci a basu me a ba su guri sai zan to nau'i ne na girmama ko nau'i ne na min na na girman bako amma a ce wai kuma mutum ya ringa jin cewa shi dole kullum yana sahun gaba ko da an tada eh, sahu dole sai dai in wani ja baya wannan bai dace ba an gane وزاد ana عن ana hatta ya حتى يخرج النبي sallallahu alaihi wa sallama. shu'ba ibnu hajjaj ibnu a ibnu ward al-ataki ya ƙara wani wata ruwaya wata wani ƙari kuma a cikin wannan hadisi ya karba daga amru ibnu amir kenan daga anas cewa hakan nan suke ta wannan rige rige har sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito musu sai ya salla raka'a guda biyu sai ya salla me raka'a guda biyu wannan karin cewa wa yusalli raka'ataini sai manzon Allah shi ma ya sallar raka'a biyu kamar yadda dai ku sani cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an zo sallar asuba in an zo sallar magriba gabanin a ta da sallah in akwai ranar lokaci ana so mutum yayi yi sallah raka'a biyu ta nafila ba kamar yadda ake faɗa cewa ba a sallah tun bayan sallar la'asar har sai an idar da sallar magriba ba a'a ba a sallah ne tun bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi amma idan rana ta faɗi akwai hadisi na abdullahi ibn mughaffal al-muzani a cikin bukhari sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi wa qala fi thalithati liman sha kare karahiyatan an yattakhidha an-nasu sunna ku sallah gabanin magriba ku yi sallah gabanin magriba ku yi sallah gabanin magriba ga wanda yake so in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da irin wannan ne malamai sai su ce a ashe wannan yana gwada ba wajibi bane ba ba tilas bane ba ba mustahabi bane ba kusan lafazin abu kaza wajibi abu kaza sunna abu kaza mustahabi abu kaza makruhi abu kaza halali abu kaza jaizi manzon Allah ne faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan lafuza in ma ya faɗe su to ba yana nufin irin yadda ake faɗan su yanzu a cikin littafai ba kamar misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ji shi ya faɗi lafazin wajibi waslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wato manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi wasu daga cikin irin waɗannan lafuza ko wa karaha me wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan anan kaga nan makruhi ake ce aka ce amma ga anan gudu abin da ke Allah ya haramta muku to malamai ne suka dubi nasoshin ƙur'ani da nasoshin hadisan manzon Allah salasalama suka yi fashin baki sai suka sauwaka abubuwan yanda wato mutane za su gane cikin sauƙi sai aka rarraba maka aka ce wannan an gano wajibi ne wannan an gano sunna ne wannan an gano mustahabi ne babu salati bai na sawari fi gairi jama'atin babu da zai yi bayanin halaccin yin sallah tsakanin ginshiƙai guda biyu ko ginshiƙan masallaci fi ghairi jama'atin a sallar da ba jam'i ba shi ba mun gama da masallata ana fuskantar wato ginshiki ko ginshiƙin masallaci ko filin masallaci to yanzu tsakaninsu ne kamar da ku sani cewa a mazabar mutum malikiya an hana mutum ya yi sallah tsakanin uh, na tsakanin ginshikin masallaci malik wannan shine ra'ayinsa akwai hadisi ne da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasuffu bainal asatin wa atimmu sufufa kada ku salla tsakanin ginshikan masallaci ku tsaye da sahu saboda a irin waɗancan masallatai nasu kun san ba yanayi ne irin namu wanda akwai ci gaba akwai rufi akwai na katako akwai na karfe akwai dakin akwai rodi ko yadda za ka samu tsakanin asabunan ginshikin masallacin akwai mai akwai rata za ka samu gini ne na taɓo gini ne na yumɓu gini ne na ƙasa wanda aka yi shi kamar tsoro saboda haka dole ginshikin da tsakanin ginshiki da ginshiki babu distance da yawa idan ana sallah tsakanin ginshikan masallaci za a samu sahura ta me na ta yankewa sai a samu nan mutum biyu can mutum uku can mutum hudu to sai aka hana yin sallah a haka gudun kada me a yayyanki sahu sai a ja baya gurin da babu waɗannan eh, waɗannan ginshike a masallaci sai a yi sahu reras amma gurin da yake tsakanin ginshikan masallaci akwai rata akwai tazara dan an yi sallah tsakanin wato ginshikan masallaci ba a yi laifi ba saboda nan ma an samu wani madaidaicin sahu an samu jama'a sun haɗu sun yi ras sun ta da sahu a nan gudun manufar hana sallah tsakanin wato sallabunan ginshikan masallaci shine gudun kada a yanke sahu amma wasu daga cikin malamai kamar hassan ibn abil hassan al-basri daga muhammad bin sirin suna ganin cewa wato yayi abram yayi abram babu lafi ai haka wanda kuma akwai nasoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da zamu ji Imam Bukhari zai kawo mana wata magana mai ban mamaki ta Imam Al-Qurtubi wallahu ta'ala alam ban san ina ne madogararsa ba ya ce ai an hana yin sallah ne a tsakanin ginshikan masallaci saboda nan ne gurin sahun aljanu mumine nan ne gurin sahu sahun aljanu mai mumine ban san dalilinsa a ƙur'ani ko a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga na sai mu ce su malam suna zane tare da ni aljanu da waɗancan haka ne kuna zane tare da <laughs> Allahu akbar قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى قال بين العمودين المقدمين an karba daga Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki malami Imam Bukhari shi ya karba daga Juwairiya sunansa Juwairiya sunan babansa Asma'u shine Juwairiya ibn Asma'u Abdubai Juwairiya sunan namiji ne ana sawa namiji ana sawa me mace Asma'u Larabawa suna sawa namiji suna sakawa me mace kamar gamba ne akwai gambo namiji akwai me akwai gambo me akwai kande mace akwai kande namiji babu sau da haka yanzu da wani zai sawa sunansa ɗansa asma'u za a ce ya yi laifi bai kyauta ba mai kyauta ba saboda mu a ƙasar ba a sa asma'u a matsayin ɗami a namiji sai zama ce ismu shura kawai kayi ne saboda ka fito daban a cikin mutane wanda kuma kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tunda dai ba laifi bane ba sai ka sai ka sa sunan asma'u ka sama da sunan mace kamar inda ni ma satin da ya gabata an mun haihuwa a gidana na sa wa yarinyar suna asma'u binti ibrahim asma'u binti maza bintu ibrahim Allah ya raya ta cikin addinin musulunci wazan ce zan ba wa daga cikin ku ba na san lokacin dukun tsufa na'am juwairiya ibnu asma abdubai an nafi'in an ibn umara kala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ɗakin Ka'aba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo fatu maka ko wa Usama ibn Zaid shi da Usama dan Zaid da Usman ibn Talha shi ne Usman ibnu Talha alhajabi ɗaya daga cikin Banu Abdul Manaf waɗanda su suke kula da ko su suke kulawa da ɗakin ka'aba wanda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo zai shiga ɗakin ka'aba ya tura aka kirawo shi suka buɗe wa manzon Allah da manzon Allah zai shiga ya kuma shiga tare da su da bayan ya fito kuma Allah ya saukar masa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'imma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira to kuma tun da ka gama waɗancan tun da dama tun jahiliya su suke kula da wannan daki ko ba laifi suka yi ba su ma sun shiga addinin musulunci wannan fallar kada kwace musu a maida musu kula da ɗakin ka'aba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ba mai karɓa daga hannunsu sai azzalimi har zuwa yau yau dinnan su ne masu kula da ɗakin ka'aba har a cikin tarihi an taɓa samun lokacin da suka ƙare aka ce saura mutum ɗaya hakan nan aka yi haƙura hakan nan aka haƙura wato da kasantuwar wannan ɗaki a ki a hannunsa har Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wato hayayyafar da wannan zuriya alhajabi fa'atala manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya shiga ya tsawaita ya tsawaita sallah sun ba kharaja sai sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya fito wa kuntu awwalan nasi dakhala ala asarihi kun san abdullahi dan umar shi mai bin diddigin lamarin manzon Allah ya ni ne farkon mutumin da ne maza maza na shigo bayan mai fitar manzon Allah tunda ban samu falalar shiga tare da manzon Allah ba yana fita sai na shiga sa'altu bilal na tambaye bilal aina salla ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah gwada mun gwada mun nima je yi sallah kala ce bainal amudai ne ne ita tsakanin waɗannan filoli guda biyu waɗanda suke gaba ɗinnan daura da jikin gini nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi muhallin shahid a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah tsakanin filas ɗin masallaci amma a sallar da ba jam'i ba in kai ɗayanka ne ya halatta ka yi musamman ma a gurin da yake cewa baka tsammanin wani zai wuce in wani zai wuce sai ka sanya wannan wato fila a matsayin suturarka kamar da faɗa cewa malamai suna magana cewa manufar abin da ya sa aka hana shine gudun yayyanke sahu amma idan akwai faɗi tsakanin filas ɗin in an yi sallar tsakanin su sallar ko a ko da a sallar jam'i ne an tsayar da sahu a tsakanin su ba a yi laifi ba qala da عبد abdullahi ibn Yusuf. قال أخبرنا مالك قال عن نافع قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه عبد الله بن يوسف دق مالك بن أنس دق نافع مولى بن عمر دق عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زون الله يا شقا كعبة شيد أسامة بن زيد دا بلال بن أبي رباح دا عثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga tunda dama shi Usman na ce muku shine mai kula da ɗakin Ka'aba kawai sai ya kulle iya su ya bawa dama wa ma kasa fiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin ta fa sa'altu bilalan Abdullahi dan Umar yake cewa bayan fitowar sai na tambayi Bilal hina kharaja lokacin da ya fito ma sana annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga nan gurin akwai wani wato abun da zamu dauka darasi da yace harkan sallah ne a dai harkan sallah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa sai Bilal masu kula da me da lamarin sallah wa musulmi tun da harka ne ta masallaci harka ne ta ta sallah saboda haka da manzon Allah zai shiga sai bai shiga da Abubakar bai shiga da Umar ba bai shiga da me da Usman ba bai shiga da al'asharatul ashratul mubashiruna bil janna ba ko kuma bai shiga da ashabu al-muhajirun ko al-ansar ba sai shiga da Bilal tunda harka ta sani wannan ke gwada duk wani abu idan kana ju shugaba idan wato matsayi daurin mutum ko fil ɗinsa ne ya kamata ka gabatar da shi akan me akan waninsa amma ka ɗauki wani ka ba shi ma wani matsayi ko ka ba ka saka shi a cikin wata hidima saboda dai kusancin ka da shi kaɗai ba don ya cancanta ba wannan yin haka alama ce ta tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa idza usnil amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa idan kun ga ana ta jingina lamari zuwa ga waɗanda ba su ne masu lamarin ba ba su ne waɗanda ke ficaccu ko kuma harkar su bane ba to ku saurari tashin alkiyama qala ce da bilal tambaye da bilal yake faɗa ma abdullahi dan umar cewa ja'ala amudan an yasarihi manzon Allah ya sanya wani ginshiki a hannunsa na hagu wa amudan an yaminihi wani ginshiki a hannunsa na dama wa salasati a'amidatin wara'ahu wasu ginshike guda uku kuma a a bayansa wa kana albaitu yawma idhin ala sittati a a lokacin ɗakin Ka'aba akwai wato filas har guda shida ɗakin Ka'aba ba yawa yake da shi ba bai kai bai fi ba masallacin nan ba amma ka duba akwai ginshike guda nan guda shida eh, yanzu mu kuwa ga masallacin nan ba shi nan da haka amma ginshike guda nawa ne guda shida ne kadai saboda yanayi irin na zamani sun masalla sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah wa kala lana isma'il isma'ilu yace isma'il ibn abi iyas kenan isma'il ibn abi wais Malik malik ibn مالك ce wa kala an عمودين عمودين an يمينه wato a wannan hadisin akwai wato sabanin marawaita daga malik wasu da suke kirgawa sun ce manzo Allah sallallahu alaihi ya sanya ginshiki ɗaya a hannunsa na hagu ginshiki biyu a hannunsa na dama wasu suka ce ginshiki ɗaya a hannunsa na dama ginshiki biyu a hannunsa na me na hagu wasu suka ce ginshikai guda uku a bayansa wasu suka ce ginshikai guda biyu a me a bayansa hakan nan malamai suka ta ambata waɗannan ruwayoyi sai zamto cewa wannan saɓanin da aka samu ga imam malik wato dai ba zai cutar da hadisin ba saboda kawai zance ne akan me ginshiki amma dai dukan sun yadda cewa manzo Allah na farko ya shiga dakin Ka'aba dukan su sun yadda manzo Allah ya salla tsakanin ginshikai dukan su sun yadda cewa manzo Allah ya shiga da Bilal da Talha da Usman bin Talha al-Hajabi da Osama ibn Zaid kuma sun yadda sun rawaito dukan su cewa wanda ya shiga bayan shine Abdullahi dan Umar amma yaya lamarin yanda abun yake a cikin masallacin nan ne aka samu sabani wanda kuma wannan ba zai cutar da hadisin ba babun wani babi na me bai kawo ba imam bukhari yana yin haka malamai suka ce imam bukhari farko wato wani lokaci yana sai da ya yi babukansa sa'annan kuma ya nemo me ya nemo hadisan ko kuma idan ya samu wani hadisin da yana da alaka da babun da ya gabata a amma kuma ba alakar kai tsaye ba to kawai sai dan raba da me da babi a tsakani wasu kuma malaman sun faɗi wani zancen da ba wannan ba قال حدثنا إبراهيم ابن منذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني موسى ابن عقبة قال عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء إمام البخاري يكرب wannan hadisi daga malaminsa Ibrahim ibn al-Munzir أبو إسحاق الحزامي المديني قال حدثنا أبو ضمرة سننسى أنس ابن إياب daga Musa ibn Uqba babban malamin tarihin nan Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Madini daga Nafi' Maula ibn Umar anna Abdullah ibn Umar abdullahi dan Umar sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana idza dakhala al-Ka'bata ya kasance idan ya shiga dakin Ka'aba masha qibala wajhihi hina yadkhulu yana shigowa kawai sai ya tafi a miƙe sai ya miƙe baya karkacewa waje alal baba qila qibala dha'rihi kofar kuma sai ya mai da ita me a bayansa famasha hatta ya kuna bainahu wa da zai alladhi waje shi ƙariba min salasati azru'in sai ta tafiya har sai yi kusan wato isa zuwa ga garin da ke gabansa wato har sai ya rage tsakaninsa da garin da yake fuskanta bai wuce ɗane uku na me na hagu ba sallah sai ya yi sallah a gurin ya المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم sallafihi yana kokarin dacewa da gurin da Bilal ya ba shi labarin cewa nan ne dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a gurin abdullahi umar tunda da cewa nan ba da shi aka yi ba ya tambayi Bilal tunda shi ne masani a wannan fannin fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun amma guraren da muka karanta a baya akan hanyar maka zuwa madina ba shi yake yawan mutane gyara ba qala sai kuma abdullahi dan umar ya faɗi magana mai muhimmanci wacce tastahiqu an tuktaba ma'i ta cancanta a rubuta ta da ruwan zinari wacce wannan magana za ta yi amfani idan kana hakaitowa yadda sayyidina abdullahi dan umar ke bibiyar ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da bin kwakwafin duk inda manzon Allah ya yi abu sai ya yi kala sai ya ce walaisa ala ahadina ba'asun kada ku ga ina yin haka ina bin diddigi ko ina sai na gano yadda manzon Allah ya yi na yi amma ku sani babu laifi ga wani daga cikinmu in sallafi yi na wahil bai in yi sallah a duk inda ya samu na ɗakin ka'aba ba sai gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙal da ƙal ba ina so ne ni dai na dace ko bai ƙal da ƙal da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka abin da na ɗora ma kaina na bin diddigin nan ba kowa dole sai ya ɗora kansa ba in yayi iya abin da shari'a ta nema ya yi ya yi kada ka ɗauka cewa ina nufin sai ka yi haka wannan ma yana daga cikin adalci na ilimi adalci na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yan uwana ya kamata mu zamto duk abu ka ringa faɗin sa mai yanda yake ya shafe ka ko ya shafe me wannan ka wannan shi yake bambanta ahlus sunna da wanda ba shi ba ahlus sunna naqulu ma lana wa ma me wa ma alaina laifinmu da laifin wasunmu za mu faɗa wasu ne ke ɓoye laifinsu amma su bayyana laifin su. su zamto kamar yadda bahaushe ke cewa laifi tudu ne hawan naka kake kale ko na wani babu salati ila rahilati wal ba'iri wa shajari wa rahli babi da zai yi bayanin ina hukuncin mutumin da ya sanya abun hawansa ita ce suturarsa wal ba'iri ko ya sanya raƙumi ne suturarsa wa shajari ko kuma ya sanya itaciya ita ce suturarsa warrahale ko sirdin raƙumi ko doki ita ce ko shine ne suturarsa ƙala da suna muhammad bin abubakar al-muqaddami ƙala da suna mu'tamir an ubaidullahi ibn umara an nafi na an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yu'arribu rahilatahu fa yu yusalli ilaiha قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأخذ هذا الرحل فيعجله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله دقى مؤتمر ابن سليمان دقى عبيد الله بن عمر دقى نافع دقى عبد الله بن عمر دقى منزون الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan lukusar da abun hawansa sai ya ya ta a gabansa dokinsa ne taguwarsa ne raƙumansa ne sai ya sanya ta a matsayin ita ce suturarsa ƙultu sai na ce a fara'aita idan habbatin rikab yaya ya kake yaya ya rasulallahi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza habatul rikab tunda da dabba ce ba kamar sanda bane ba in ka kafe shi babu abin da zai dage shi daga gurin sai in ka cire shi amma dabba idan kawai ta yi wa kanta lissafin cewa ya kamata ta motsa za ta iya motsawa ta huta bi barka shine idza habatul rikab idan ta motsa ta yi gaba qala ce ya akhudhu hadha ar-rahl yace to ai tunda dabba in an kusa da ita akan sauke mata sirdinta sirdin kuma shi yana nan tunda dabba ba ta daukar sirdi ta dorawa mai kanta saboda haka fa yu'ajjiluhu fa yusalli ila akhiratihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan gyara sirdin kaga wannan ma ana cikin sallah in aka yi dan karamin aikin da bai yi yawa baya bata mai sallah sai gyara sirdin sai ya mai da shi a matsayin shine a uh, suturarsa wa kana ibn umara radiyallahu anhu yaf'aluhu abdullahi dan umar har hakan ma sai da yayi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi anan gurin imam bukhari ya ce babi da zai bayani akan sanya arrahila abin hawa ko raƙumi a matsayin wato sutura wa shajar da bishiyoyi to ina dalilin bishiya a nan gudun imam bukhari kamar da muka faɗa cewa wani lokaci idan akwai hadisi amma hadisin bai cika sharaɗinsa ba imamul bukhari sai ya yi ɗan ishara a cikin zuwa gare shi amma a da sunan babi amma ba zai ambace shi a hadisance ba amma wannan hadisi na nan cikin sunanin nasa'i da isnadi mai kyau cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ya ce laqad da yawm badrin wa ma fina insanun illa na'imun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli ila shajaratin yad'u hatta asbaha lokacin da aka yada zango za a kara tsakanin rundunar Allah da rundunar Iblis a yakin Badr dare da yi kowa sai na barci sai na ali yake cewa na ga kowa yana barci in ban da manzon Allah na gan shi sallallahu alaihi wasallama yana sallah a gindin wata bishiya yana ya fuskance ta ya sanya ta a matsayin stressa yana ta sallah yana addu'a har gari ya waye anan ma manzon Allah sallallahu alaihi ya sanya bishiya a matsayin stressa a wajen sallah yan uwana za mu dakata a ƙarshen wannan babi sai kuma in Allah buwaye gagara misali mai kowa mai komai ya kai mu sati na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce da gaban mai heraklin kun ji hadisin lokacin da muke karanta shi ko saboda haka mahimmancin su yasa aka yi wannan abu ubangiji kuma Allah ya sanya albarka cikin abin da aka yi Allah madaukakin sarki ya sanya an gidan Allah ne Allah ya sa mai amfanin al'ummar musulmai ne da musulunci baki daya Allah kuma shi taimake mu baki daya mun fara yau karfe goma sha biyu da minti arba'in da wani abu sannan mun fara sanar da mutane wajen karfe uku wallahu ta'ala a alam shikin asalin frequency duka yanzu misali shi ce maka ba zan iya tuna maka ba amma dai na san cewa satellite din cyrus ne digiri din 12015 shi gina 12015 ko polarization din kuma vertical ne sai kuma satellite din mai cyrus ne sai kuma digiri din mai 5 degree east ma karanta amma lehun ma ka rubuta mana amma haka za mu karanta wannan ce assalamu alaikum malam yanzu na ji ka karanto hadisi game da kama waje a masallaci wanda kuma yake nuna rashin halaccin hakan amma a wannan masallaci duk ranar da juma'a sai mu ga ofishiyal na wannan masallacin sun kama waje wa waɗansu mutane muna so a jaddada musu wannan hadisi domin su ji ko za su ji tsoron allah su daina asali akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake cewa liyaluni ulul ahlami wan nuha bayana haka ne waɗanda suke masana da mutane da manyan mutane a ulul ahlami ba manyan mutane kine ba mana masana da malamai haka ne su zama su kasance mi su suke biyo bayana immediately wannan yana daga cikin abin da malamai suke faɗa cewa bayan liman imitri ana so a samu mai makaranta ko da wani guri zai rikice masa za su ita da shi ko da wani abu zai sa abunan eh, ya samu matsala za a iya mai da shi janyo su a matsayin mai a matsayin liman to amma ko su ma kamata ya su kama da mai su kama da wuri ni gaskiya ban san akwai wannan abun a masallacin nan ba in kuma akwai shi to su tsoron Allah su daina amma dai nasu abinda na sani cewa ni kasantuwar da yawa da yawan lokaci ba na yin limancin juma'a amma kowane lokaci in na zo na kan shigo ta me ta gaba na yi nasa kuma na shigo na kan galibi masahun ame a cike ne amma kan buɗa mu a matsayin me a matsayin liman in ba ka so na daidai na yin langayin hakan na sai daina amma dai amma na gani na amma dai ba ba ba da zan zo samu gurin da yake min a cike kuma ko waɗanda suke gurin suke ba za su tashi ba ko inda ba tashi ba ake matsayi wai za ki lakum tafassahu bil mazalis mi fafsahu yafsahu Allahu lakum wai za ki lan shuzu fashuzu ko yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina walladhina utul ilmi ilma darajat anan gurin ma haka akwai maganan a dan matsa musu ko tunda dai ba za mu ce abu nan bane ba amma dai a dan mana kara ba mu sa'a mu Allah ba mu sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma in ka matsa sai mu kawo hadisin da cewa ya halatta mi masu masallacin ko masu kula da masallacin ko wanda suke harkar limanci a masallacin zamta suna mi suna kusa da liman an fahimta abin da ya kamata shine daidai ruwa daidai mi daidai gari kada ya zamto a ringa abin da muke nufi shine a ware wasu guri ka ba kowa a gurin haka ne dole sai an san wannan nawa ne ko da kai liman ne wata rana kana da a can wata rana kana can wata rana kana nan in ba kai ne limanci ba amma kuma a lokaci guda duk da ana karantar da mutane sunna abinda al malaman ahlus sunna suke yi shine ba a so a gwada muku cewa shi malami kamar wani karamin annabi ne ko shi malami ana bashi matsayin annabi ne haka ne shi ma mutum ne kamar kowa shi ma ba zai samu matsayi ba sai in ya bi Allah shi ya yi manzon Allah sallallahu alaihi amma wani lokaci kuma samari sukan yi amfani da wannan abun kuma sai a maida wato mai karantarwa ko jagora a cikin al'umma a matsayin kuma shi da kowa mai ɗaya yake wannan kuma Allah maɗaukakin sarki bisa sunan su bai kaddara haka ba Allah shi muke mu wannan ce malam shin ya halatta na mace ta mace dai ko ta saka wando irin na mata sai ta ɗaura a baya a kai ko babbar himar ta fita anguwa to ka san wato farko dai tukuna in dai tabbas ta rufe duk jikinta kuma babu yanayin da zai saka ta mai wannan abin ya bayyana wani ya iya hanga a kan hanya ko a waje babu wani haramci a cikin yin haka wallahu ta'ala min a'lam eh, ya kamata ku gane cewa ah, shi kaya da ganshin nan wato babu wani kayan da za a ce wannan shine na me na addini jallabiya ne ko malam tashi kafiyar naci ne ko taɓa na kashe hadisi ne ko zanna bukar ne ko hana sallah ne duka ko malafa ko duka ba wanda ce wannan kayan kafirai ne wannan kuma kayan me kayan kayan musulmai ne an fahimta duka kaya kaya ne kowane irin gari da me da kayansu babban abin da ke nema a gurin cin hijabi shine kamar da malam albani ya kawo a cikin littafin jilbabul mar'a al muslima ya tabbata ya cika shari'a guda nawa guda takwas farko da ya zanto cewa wato mai rufe rufe jiki bayan haka ya zamto cewa ba ba transparent a cikinsa ya nuna jiki na uku ya zamto cewa mai tsada a ba mai tsada ba haka ne na hudu ya zamto cewa wato ba ma ba matsatse ba da dai sharuɗan da suka mai malamai suka ambata wannan kayi shi irin tsarin hijabin yan Najeriya ne ko kayi irin tsarin hijabin mai yan Saudi Arabia ne sai dai amma yin sa tsarin hijabi irin na yan Shi'a hijabin kasar Iran kasa akwai hayani a ciki ba haka ba mayafi ne ake sai kuma ta riƙe a a hannu shi yasa duk kullum zaka daga ganin rijishin su a a waje yana bayyana su so suke yi hatta a hijabi ma sai sun saba da me da ahli sunna Allah da ayi lakata ki me gona dama ba masu ko ba ka bane ba amma da yan uwana abinda ake nufi shine ba wai kayan ba kawai rufe jikin da cika sharɗan hijabin wallahu ta'ala a'ala in kuma nufin cewa a gidanka ne matar ka za ta isa maka wando ya halatta ko bai halatta ba wannan kan ai ba na bukatar ko asali duk abin da matanka ta samu ka a gidanka ya halatta in ta samu ka abin da ya fi wando ma kuka zanna matakar wani ba zai shiga ba mai haramun a ciki Allah shi muke mu wallahu ta'ala ala wani ya ce malam ya kamata a rika kira mai suna asma'u da suna husna kamar yadda wasu suke faɗa to asali akwai suna akwai lakabi ya halatta mutum yana da suna yana da kome yana da me lakabi lakabin nan kuma ko ko ko kuniya ko lakabi ko kuma nisba duk wannan ana ya halatta nisba shi ne a danganta ka zuwa ga sunan garinku kamar da misali sunana ibrahim disina ba na mantawa wata rana step mother na ya duk wadata zai gidana zai gidana talar da mai mana aiki cewa ta zo ba ta zo gidana ba ta zo nan gidan ne ta zo gidan ibrahim ne sai ta ce muhimmi aiki ta ce mata ba wani ibrahim a gidan nan ba nan na gidan ibrahim ba sai ta buga mahaifi na waya sai ce ce ki ce malam ibrahim ake ce masa a nan gurin sai ta zo gidan malam ibrahim ce ce malama nan fa ba gidan malam ibrahim bane ba sai ta sa baban na waya kira ni ko ba ka ne ba aka ce kai tashi ka fita ka je ka same su a waje me kake je ka dubawa ya dukan ka ta zo kuma kana waje baka duba in din duba an ce ke bayar Allah wannan fa matar babana ne zai ka ce ba ta ce ta ce mun Ibrahim ni kuma na san ba sunanka Ibrahim ba ni iya abun na sani sunanka malam Disina <laughs> kaga wannan nisba ne irin su lakta al-ash'ari abu musa al-ash'ari abu zarril me al-ghifari ga sunan dai ba iyaka wani maza za ka samu wani guri ne da ya ya je zai zauna abu abu mas'ud al-badari ako abu amir al-badari ga sunan ba iyaka sannan akwai akwai akwai lakabi wannan ko cikin sahabbai akwai akwai lakabi akwai alkunya kai alkunya alkunya manzo Allah a abme abul qasim alkunya abubakar shi abubakar ba sunansa bane ba ya shahara da mai alkunyarsa domin abubakar ai alkunya ne ba mai ba ba suna ba ne ba shi ya sa da wahala ga bakinnin balarabe ya sa abubakar sai da na ganin akwai gwalarci a ciki ko sai daga sa sunansa abdullahi ibnu Osman ibnu abi kuhafa abdullahi ibnu Osman ibnu abi kuhafa sunansa kenan sunan alkunyarsa ne abubakar sa'annan umar sunansa abu hafsi abu sayyidina usman kome alkunya ne abuwa asamin amma zunnuraini mai kenan mai alkunyarsa ne sayyidina ali abu abul hasanain ko kuma abu turab amma ya fi son ame abu turab dan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu huraira sunan alkunya sami abu huraira ko na na aisha sunan alkunyata ummu abdullahi abdullahi dan umar alkunyar wa abu abdurrahman tamim ibn aus na dari sunan alkunyar abu ruqayya ko tamim ibn aus na dari ko duka gadi ga sunan cikin sahabban manzo Allah kowa na da me malam albani sunansa abu abdurrahman malam jafar sunan alkunyar abu salim malam sani sunan alkunyar abu abdurrahman shi kowa kai mai sunan alkunyar kamar abu abu saifin lahi kaifa ah. eh. abu ba fa yanzu gada awa, abu ali kai mai naka na abu aisha ta kai mai naka wala abu yusuf ba da ana kiran ga fisbillah da shi kuma da kawai <laughs> to ya kamata kowa zama da rufi yanzu ya kun ga mutum ɗaya na da suna da suna yana da alkunya yana da kome nisba so ya halatta mutum ya zamto kana da yarinya sunanta asma ka ce mata mai husna sunanta alkunyarta ko ka sanya mata zata nitaƙai domin asma'u a binti abubakrin ta kenta ko alkunyarta a cikin matan sahabbai sunanta mai sune shine mai abinan alaƙabin shine mai zatu an nitaƙai kun san zatu nitaƙai lokacin da aka ji yakin badar yakin odu lokacin da aka ji wa sahabbai ciwo ba ita take kama wato zaninta ta yaga ba ko sai ta daure musu me ta daure musu gyambo sai ya ki kiranta me zatu an nitaqain zatu an nitaqain wasu kuma suna nufin cewa zat an nitaqain abu na ke nufin cewa wani yawo ne a me akanta ko kuma wani abu daban wallahu ta'ala a'lam um, wasu kuma suna cewa saboda lullubin da ta yi don kaiwa kogin kogon abinci mai kogon hira shawari na uku nake so ka ba wa musulmai game da zaunace-zaunace matasa zina ta yi yawa tsawalawa da iyaye mata da iyaye maza kan kayan aure masu kuɗi su tausayawa talakawa sai mu yi tawassuli da ayyukan mu roƙi Allah Allah ya yawaita mana irin ku ya kare ku amin salamu alaikum wannan wani goro ne ya rubuta wannan adda. <laughs> sakon ka ya isa Allah ya sauke mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu